Muhammadu barkan na matasa barkan ku daura haka barkan ku da zuwa bisa shirin ku na matasa da studio Kalangu ke sarrafa muku a kowane ƙarshen mako. Et ça se passe sur les ondes de nos médias partenaires chaque samedi et dimanche à partir de 17h. Fara na ci gaba da hiranta tare da matasan ƙasar Niger. Yau ga mutsaf zamani a garin Kwalo, fiye da kilomita 35 da babban birnin Yamai. Nan mun zo kan regional sur la paix et la prévention de l'extrémisme violent qui se tient du 3 au 9 juillet 2023 à Kolo et qui est organisé par le projet Femmes et Jeunes peuvent. Voilà. Sabilin matsalolin tsaro da tashe-tashen hankalin da wasu garuruwan jahar Tilaberi suke fuskanta kamar abala balayarada. yara Kolo. Un état d'urgence est reconduit de manière régulière et systématique depuis 2017. Sabilin wannan kuma rashin tsaron sana'o'i da dama na matasa sun sha baya. Kai wasu sun ma tsaya. Nous profitons de ce rendez-vous du donner et du recevoir pour discuter avec les jeunes de la région de Tiliaberi réunis pour l'occasion. Dans mes hiérantadesou, m'agit à un esquif al amarin. Quelles sont les actions? menées pour faire face à cette situation sécuritaire que traverse leur région et avec quel appui. On en parle à cette fada avec Omar Moussafa. Il est chargé de com et plaidoyer au programme Jeunes et Femmes Peuvent. Bonjour, monsieur Omar. Bonjour. Soyez le bienvenu sur l'émission Tous à la fada. Nous avons avec nous Hamadou Asman. Il est chef de délégation des jeunes de Filengue. Bonjour, Hamadou, ça va Bonjour, madame Mekano. to barkan karza fuskan shirin ta sala barka kade na gode ya kwana biyu kwana biyu sai kwana da yawa gaskiya kam na gode. a wannan fadar hallo muna tare da Zainabu Gausu ele ita kuma ita ke jagorancin matasan gote da suka zo a wannan kankin a ila kwana kai aran <laughs> da dama ko alhamdulillah to ya kuma matasa matasa alhamdulillah ba ko ba biya <laughs> wannan hozo warmancin wa shine za mu muyi da ita sofian shafiu shi kuma daga abala ya zo sofian ina kwana Lahiya, lawan tashi lahiya lahiya lau alhamdulillah kuma a wannan fadar muna tare da samira abubakar ita ma ta abalaci samira sannu ya aka kwana lahiya lau ya kankin kuma da dama na tahiya daidai muna tare da hamidu amadu shi kuma na sayi ne hamidu ina kwana <laughs> to wannan dai lahiya lau an mun same shi <laughs> to kun gane da wannan shirin namu muna tare da yan kaɗe-kaɗen mu la rubrique Kemour, Tazama Rose et la chronique de l'émission Tout ça la Fara. Top, c'est parti. La résilience des jeunes de Tilaberi face à la situation sécuritaire. Maudou Mnafadar Moutayou. Da waka dora a nan garin Kolo albarkacin shagulgulan karo na farko na taron jiha bisa kan kwanciyar hankali da rigakafi da tsatsauran ra'ayi organisé pour les jeunes par le projet jeunes et femmes peuvent. Tata Comment les jeunes de Tilaberi vivent cette situation yaya kuke jin kanku cikin wannan yanayin na rashin tsaro hamadu daga filin ko eh daga filin ye to to assalamu alaikum wa alaikum salam eh da fari dai zamu ce muna godiya sosai da wannan dama da ake bamu ta mu dan ba da kadan daga cikin ababen da muka fahimta biske ga musamman wannan maudu'i mhm. eh, albarkacin wannan babban taro na harko wanda aka yi da ya hada jiha matasan jiha tilabiyar da suka zo to gaskiya zan ce eh, matasa musamman ma idan muka koma a can nesa nesa mm. eh, inda kamar abin shike da yake daukar kamar sabon yanayi ko kuma yayi kamari mm. to zan cikin ga matasa akwai kalubale idan na ce kamar kalubale kin ga eh, saboda matsala ne wanda wani lokaci zaki iske matasa kamar ana samarcin su ko kuma ana wani zawarcin su kuma gashi mafi yawan lokaci matasa babu aikin yi sannan kuma wannan hanya ce cikin sauki ta mutum ya samu kuɗi kenan kin gani gaskiya abin da zan ce shi ne kamar sai in ce akwai kalubale da dama wanda matasa suke fuskanta a cikin wannan lokaci wanda kuma idan mhm. wanda kuma gaskiya idan ba an yi taka tsantsan bane ba kin gani zai iya shi kada matasa gaskiya cikin wani hali na eh, rashin tabbas dangance da wannan ko kuma na ma su yi kokarin eh, kamar taimaka ma waɗanda suke kamar ire-iren waɗannan ayyuka don samun kamar wani abin duniya kamar yadda na gai a baya mm. to kamar a takaice kenan yadda zan iya dan ba da amsa a wannan tambaya yanzu mun shi eh, sarma yayi magana zan mu zo wajen su kuma ɗan matan muna so mu sani Zainabu Gausu oh lakal tunawo kara dai tilbe region furmata na rango mara aran kan turtage to lakal tunawo dai kan goyirwa no tilbe region wara wani wani furta jaido hare matkir go guma da irsi ka kani ba kaina zamu kuna furta ya yi ne lakaltuna gabo ma'ame furta ya yi duwai bore gaina go tushe dirsan bu furta ya hare do igitar ga igitar gudu gu igitar gudu zama a travers les sensibilisation borai go continuer sensibilisation o te ise me avec tout ça kal dai kain kain dai changement yon gorite avec le temps hmm. oh, hmm. ta ce dai sannu sannu dai ta ce dai wannan al'amarin shi tsaron dai matasa ne tabawa su ne suka yi jin yanzu mu zo kenan wajen abala abala sofiyan hmm? eh, ina nan tahi sofiyan <sighs> yaya ne abala wow Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, na gode da aka bani wannan dama in dan tsokaci kaɗan bisa kai ga matsalolin da mu matasa na jihar Abala ko in mhm. ce na gunduma Abala muka fuskanta. Gaskiya muna cikin yanayi wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba mana. Tunda fiske kowane lokaci gwamnati tana sensibilisation et puis avec les projets suna sensibilisation matasa su tashi su kama kansu. Su bar zaman banza su samu ayyukan da suka kama dan a kare su ga shiga lalakon hanyoyi. to sai zaman to kash an tuma an hado inda an ka tuma yanzu jihar abal kusan duk wata kasuwa wadda ta zamanto ta cikin gunduma ta abalta kusan duka an rufe su kuma wa'annan kasuwa ne su ne matasa ga zuwa suna samun kuɗin shiga wasu suna ɗaukar nauyin gidajensu nauyin uwayensu wasu suna yin harakokinsu to an rufe kasuwa nan sun kuma yanzu suna na gida zamme babu aikin yi kenan kuma kowa ya sani wa'ancan mutanen da a can bayan hoge su suna farfaganda da nuna ma mutane kuɗi da jan hankulansu don su samu wa'anda suka je suka ja suka haɗa tare nasu mutane suka ƙara ƙarfi mm. kenan kamar wata dama ta suka samu wadda za ta eh, wata hanya ta sun samu wadda za ta ba su dama su samu su haƙa su ta cimma ruwa kusan yanzu mun yi shekaru kusan da dama ko in ce kusan biyu hakan ga da moto bai aiki a bala an tsaye da moto mai jiska present riyan na shanje kenan ya kamata in an ka ɗauki wani mataki aka ga al'amari bai canza ba kenan a sake wani a gani mai za bara yanzu kusan ikwal ban san suna da yawa waɗanda na gunduma a bala yanzu yana suke akwai yara da dama suna nan zame babu aikin komi yaro babu ilimi inda baban shi yake samun nan an ruhi duka ana zame gida to yanzu me aka ce mu mata samu. yi Omar Mustafa. Voilà, vous êtes chargé de com et plaidoyer pour le projet Femmes et Jeunes. Vous intervenez dans cette zone de Tilabéry. Euh, merci, uh-huh. madame. Euh, effectivement, euh, depuis deux ans, nous travaillons dans 12 communes de la région de Tilaberi dans le cadre d'un projet qu'on appelle projet d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Nous avons d'abord euh, initié des renforcements des capacités pour les jeunes pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont. Il faut que les jeunes arrive à se définir à travers sa communauté. Il ne faut pas qu'il pense, je je sais pas, par frustration hmm. qu'il est marginalisé dans la société au point de vouloir nuire à la société. Ah, et nous organisons des séances de dialogue permettant aux forces de défense et de sécurité et des jeunes et aux jeunes de se retrouver dans un cadre pour se parler parce que à l'évidence depuis que le gouvernement gouvernement a décidé de, déployer les FDS dans les villages, dans les communes. C'est vraiment un véritable problème pour les jeunes de collaborer avec euh, ces forces-là qui les considèrent souvent, je ne sais pas à tort ou à raison, comme étant des relais de, de ces banditismes-là. Euh, outre, comment on appelle ça, ces dialogues-là, nous avons mené une étude dans les 12 communes où nous intervenons pour comprendre par exemple à Abala qu'est-ce qui peut marcher. Est-ce que les jeunes peuvent faire carrière dans la soudure, de la menuiserie ou je sais pas ou à Saï, est-ce que les jeunes peuvent faire de la couture Est-ce que nous avons des jeunes formés ici avec nous euh, Je ne sais pas si parmi les jeunes, les gens ont formé. Ah, ma formation formation, Mm. Ke yanzu a bala aiki me kike? Ni, me ni dumki nake. Dumki ke. Kina ci gaba da dumkin naki ko ke hera kika sauya wani aiki can daban kuma hannu? To, mutum na ni dai na sauya shi tunda mashin in ma aje ta ne saboda mi saboda yanzu wanga lokacin da muke a bala mutum in kai ma dumcin ana kai maka tuwayin ka dumke kayan a baka kudin dumcin ma mutum ya zo ya dauka wani aiki ne tunda ga inda ake kaiwa a saida babu shi nan gama in kana so ka yi ta taranti kilo sai gaban ka yana haduwa kake tahiya ba ka ma so ka tai kenan ku inda kake zuwa kana saida ta yaza za a yi an liƙe shi kai kuma ka ta ɗumka kana kaiwa kana saida bai yiwuwa mana bai yiwuwa kenan babu kuɗi ga talauci ga rishin kasuwin ne ga shi na aiki sai shi tsaya yanzu ta cika koma mi miki yanzu yanzu ta to en espérant un lendemain meilleur pour tous les jeunes de cette région, euh, en particulier pour tous les jeunes en général. On va aller avec la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après pour continuer cette discussion. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fanta et ce soir dans l'espace cuisine, je partage avec vous deux astuces pour conserver du persil, du céleri ou de la coriandre fraîche. En cette période, ces petites merveilles en cuisine coûtent extrêmement cher, surtout ici à Niamey. On aurait dit y penser, mais il y a des astuces simples et très faciles pour les conserver au frais pendant au moins trois semaines. Astuce numéro 1. Bien laver vos persils ou céleri ou encore votre coriandre. Les œufs souris rassemblez vos herbes en bouquet et réduire la longueur des tiges avec un couteau ou votre ciseau de cuisine. Prenez un papier absorbant, les grandes de préférence. C'est ce qu'on appelle communément lotus ou mouchoir par ici. Emballez vos herbes fraîches délicatement sans les écraser. Mettez-les dans un bocal, fermé hermétiquement et hop au frigo. Vos persils resteront frais pendant au moins 3 semaines. Astuce numéro 2. Toujours commencez par bien laver vos herbes aromatiques, ensuite les essorer. Pour cette astuce, on ne touche pas aux tiges. Dans un bol, ajoutez de l'eau et plongez les tiges de vos herbes comme pour conserver une rose. Emballez-les dans un sachet plastique, attachez à l'aide d'un élastique et hop au frigo pendant 3 semaines aussi. Et voilà, c'est tout pour la partie cuisine du jour. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'espace astuce beauté de ce samedi, nous allons chouchouter nos visages, des gestes à faire pour une peau du visage lumineuse et presque parfaite. La peau du visage étant plus sensible que celle du reste du corps, demande de l'attention particulière. Pour ce faire, je vous partage ici ces quelques astuces. Astuce numéro 1, nettoyez votre peau en profondeur mais avec douceur. Vous pouvez bien sûr nettoyer votre visage tous les jours matin et soir. Il faut rester douce avec le tissu cutanée qui peut se révéler fragile. Conseil beauté. Évitez les nettoyants à base de savon qui déséquilibrent le pH de la peau. Préférez une huile démaquillante, nettoyante, respectueuse du film hydrolipidique. Se contenter le matin d'une lotion tonique ou d'une eau florale. Astuce numéro 2. Dynamisez votre circulation sanguine pour un temps lumineux. Quand on entend teint lumineux, on pense au fond de teint bronzage anti et on oublie parfois que nous sommes faits de chair, d'os et de vaisseaux sanguins. Le conseil beauté. Prenez soin de votre microcirculation sanguine. C'est l'astuce beauté incontournable pour avoir un joli teint uniforme et lumineux. Dans la pratique, cela passe surtout par le massage. Quand vous appliquez votre crème hydratante ou votre contour des yeux, prenez le temps de masser votre visage pour stimuler la circulation. Appliquez des noisettes de votre produit hydratant en quatre points sur le visage, puis étalez en partant du cou, en remontant vers le front, en massant la peau du bas vers le haut. Le but, c'est de lutter contre le relâchement cutané. Faites des mouvements horizontaux à l'intérieur du visage vers l'extérieur pour défroisser la peau et prévenir l'apparition des rides. Je vois Fanta qui est en train de faire des démonstrations. <laughs> C'est tout, fidèles auditeurs et auditrices, pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On se prend demain pour d'autres astuces qui vont certainement vous faire briller. Tous à la Fada. Nous sommes aujourd'hui au camp régional sur la paix et la prévention de l'extrémisme violent qui se tient du 3 au 9 juillet 2023 à Kolo. A wannan taron dai da kuke muna iya cewa ana nyamar rigakahi bisa kan tsatsauran ra'ayin da matasa suke iya shiga ciki. Yanzu an ci gaba da tambayoyin nawa mun ji proje PEV yana tare da matasan da matasan Tilaberi. bayan wannan kuna da wani wani appui un quelconque appui pour faire face à cette situation wani taimako ne ake kawo muku zan zo wajen hamidu amadu shi kuma na sayi ne lakkal tunawa kan ta ir komina yara ir departement yara e, furta yai ingai da wai borai ingai da yana goga a goga lali ga gumo kusto kan iganga ga lali gumo ir gogudu ga kisine tuntuna dai a gona tiyatar participative kan a ga fai da ai kan borai ga bai kan borai ga hangan tele hmm. zam bon fere yanno kayan irgi ga te kwarera da kurera kan ga borai lakalai candigi ga Eh, lakkal kanai lakkal kanai bon oh. lakkal kanai ga donc wodi irgu gite boray bai matkin no irhim gir gora sokonda indir gomnato boray kayango kwarara kayango gomnato maga da irbun bo da furta ya matkin nirgir gora hansan da dir nyanga dir baba matkan kinir him da zaman fa bora gogoro lakkal tuna ikagin me zirai da akter se sandai bobo zam iman bora lakkalai sola in me zirai da mhm, mhm. an fa agite hankan gidan bo bora an ba ture o me fondo woni ora kam irgo koy da bon fere bora go faham kaina kaina kan irbun bobon se no il mesure dan kangana uhuh, uhuh, uhuh. im haya sokon am dugter se dogane yace cikin duka taimakon da ake kawo musu akwai abin da ake ce ma theater participative wanda suke tattara duka jama'a yara ne da manya da uwayen da diyan nasu duk a zo a zamna a waye ma juna kai a yi hira su zance da su <laughs> su zance da su kowa ya ba da albarkacin bakin shi kowa ya gayi a kan dai za a yi wata hanya ce za a bi eh. don a samu dai a samu wannan kwanciyar hankalin kuma shi wannan rashin tsaron da suke ciki wannan matsala kuma da sai za su su fuskance shi da kyau to yanzu a ci gaba to bayan wannan kuma yanzu ne mun ji matasa sun ce sana'o'insu su duk sun tsaya iwan eh, activity kun kai dans ce sens il faut na rangodu ga kisne fodi na rangodu oh ga kisne kan irgo gudu alfa ago koy ki sabanda bon fere kan igi kandirse ga kisne projet fo ngon kan kan da ga kisne borai se e eh, gakisine bon fera banda projet yan gon kayan igi kan dai asibai projet ma yake wala kan eh. dai gakisne yaki ne gina yan oh. im fay im guni jane kayan gogite tayan no wal sudir no wala ifu yaki ne imire sanse im kandi se goginai da goginai yan oh, oh. iga igi suivre igi se igi gana ke da ke gidi eske godi igogate wala isigate hmm. amma wodin a kan sai no a gondir sai sanda a man kai kau yara no gallo rahin na no alors que eh. kau yara mo dai no tabo kulgo kau yara no lakkal tuna kulgo da min ga ga no go gudu sanda da haya jingika ga na ga taban gana gijin kokor banda hinna ner du projet kan an village suban kadi kan lakkal tuna gi dorandi ila sabu kwarai din kurra ifuno himgite kan ga wai barai da furta jai nafa mm. kawai no si mulanno se ikwai da ise a ne dangino dingay ba ingay ingay portable hayo ba hay fote dugi ce asino ikoi di se panoya Mun gamsu da bayanin naka? Shi wannan Hamidu Amadu shi kuma na sa'i ya kara da cewa cikin a bisa kamfanin sana'o'i da matasa suke yi shi ma na sana samun taimako ana kawo musu kayan aiki amma dai matsalar da ke da kwai dai in an kawo ma sai a tsaya ga garuruwa alor ga ƙauyuka nan nan ne tashi hankalin ya yi kamari kuma nan ne mutane suka yi wahala ba a samu a shiga cikin ƙauyuka ya ce banda dai kwanaki dai wani proje ya zo ya taya didi ba cikin ƙauyukan ne ciya ne za a taimaka ma mutane don su fuskanci wannan al'amarin na rashin tsaro da suke ciki kan in je ga tambaya ta ta ƙarshe mai an va aller music pour euh, souhaiter beaucoup de courage à ces jeunes pour souhaiter un lendemain meilleur, pour souhaiter une meilleure situation en notre pays. Qu'est-ce que vous me proposez comme musique Soga musique traditionnelle sur, sur la paix. Sur la paix Oui, oui, comme sur le thème. Aha. To, Et on se reprend juste après. cette pause musicale à la Fada aujourd'hui installée à Kolo. Nous discutons avec les jeunes de la région de Tilaberi qui se sont réunis à ce camp, voilà, à ce camp euh, régional pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent qui réunit vraiment des jeunes de la région de Tilaberi. Avec nous, à cette fada, nous avons des jeunes de Saï, nous avons Abala avec nous, nous avons Filingue avec nous, nous avons Gotei avec nous, je viens à ma dernière question. À ce jour, quels sont vos besoins Mana ita Kuki, kuke ci gaba da na da kullum zo abala. Sofiane, Eh, na gode na studio kalangu mhm. bukatar na abala yau muka bukata muka kira zuwa gwamnati a mana na wanda muka sani ko kuma wanda ya kamata a ce matashi ya biya kama kanshi sannan na biyu kuma kannanmu da azumi ba su nan ga komi lakulukansu duka na ƙauye an rufe ya kamata gwamnati ta ɗauka mana mataki sama wannan al'amari don su ma su samu su samu wani abu ta fannin ilimi ga abar su baya tunda mm-hmm. fiske in ba su samu ilimi ba kenan dai su ma wata irin rayuwa ta za su yi wadda dai Allah ɗaya san yadda take tunda fiske wanda yana dashi bai yi karatu ba babu aikin yi kinan dai allah ɗaya san shi kuma kaka zai zama in lokacin girman shi ya abun nan to allah ya taimaka yanzu mu zo wajen filinge to filinge ok to salamu alaikum wa alaikum salam eh idan aka ce kamar miye bukatan matasa musamman cikin wanga yanayi da muke shiki to gaskiya abun zai iya ma ya ɗauki lokaci da yawa ana tattauna a shi amma dai eh, zan takaita sabilin karamcin lokaci da muke da shi to kin gani yanzu eh, yau matasa gaskiya wani mutane suna cewa kamar wai daga koya ma daga ba mutum ɗan kihi kullum gara ka koya mishi shi yanda zai yi ya kamo kihin hakan shi zai sa in ce kamar matasa yau sun kai matsayi ko kuma suna da wani taimako da za su iya kawo a cikin eh, ci gaban kamar yankunan mu don haka kenan yana da kyau a ce matasa an sa su kamar duka cikin wasu al'amura da suka shahi ko shawarori ne wanda za su iya su kawo domin a ci gaban ƙasa saboda wannan shi ma yana taimakawa wajen kawo kamar eh, masala cikin wannan matsala da muke da shi sannan kuma masu hannu da shuni da yawa da suke suna ba matasa horo to yana da kyau a ce in aka ba su horon nan kuma a taimaka musu da wasu kaya waɗanda za su ba su dama na su tsaya da kansu musamman ma a karkara kamar yadda wata ta ce ɗazun nan mm. tunda can ne kamar matsala take kwarai za ki iske an kira su ɗaya ne an waye musu kanu hakan ga amma babu wani taimako wanda yalla horon nan da aka baka ka iya maka dogara da shi saboda kai ma ka ci gashin kanka yalla ma hakka ma koya ma wani kana kin gani idan wannan shine kamar eh, zan ci abu da muke so sosai idan aka yi mun shi gaskiya za mu ganin cewa kamar za a samu sauyi mm. kyaukyawa ta fanni kyaukyawa insha Allah al'amurukan na to za mu zo shangote to ku dai kuna tare da 'yan mata zan mu ce miye ta wat komino dai bai zo ngai dai kan yi ba zamir watu komino dir sambu irwan pda de place igi bagumo yani ga nan kulkan boryo wai gono mu bi zuwa inga ba ir musambu ba mashin fufai do hare ir kai yango kwarara wa sirsi duk zan kana ino sambu koi mashin nim di kala mu gai halaga ka yanga zano da irga ba mashinai dindo im sai irse iga dir sambu eh, déplacé do mo pompe follon ko wa hari forage follon no ise kan yi hanse forage din mo han fo ya haro kai ya dinga ido gu koi isado agu moru di koi isumo du kwara kwara borai go wodi mo halson ton dai kai yango na asuwasa donc di tonton ise har eh, pompe do hari agite indai kulse doganai ka kane har jennai do hara jennai gogu goro kabugoi sino don imu feri se waibori zai in feri se eh, kutur tayan tayan gono kan ya ig feri se igate par par ekip mm. do salon de coiffure ya yan kulu goyen no kan yan iwani lakkalai da yadin gabura simil mosoka am koy gane gam haifote fote ilalo mhm. irin zankar wasi zai do hare igba eh, futu football lodin do hare oh, igba gaksinai oh. ba lai dutuni yadin mhm. donc irgo gice wani partenaire ga im kandi se gaksinai nodin hara alhamdulillah ir wani partenaire dir wani autorité walla igo gai hina kulti mm. amma har yano kai yan sigu wasa don irga ba im tonton se wodin ya duwa to yanzu dai mun ji bayanin ita Zainabu Gausu ita kuma daga gwatai take ce bakin wa'annan wanda suka guda suka yi gudun tashi-tashi eh, hankalin ƙauyukansu sun zo a wurinsu suna da dama ta ce suna da buƙatar mashin in niƙa ba ta isassu suna da bukatar ruwa forashi ɗaya aka gyara kuma ku dai wurin dai da su da bakin nasu dai wurin dai abubuwan ba su nan ga isassu ruwan ba ya isassu kuma matasa suna bukata hallo a ba su horo bisa kan abin da ya shahi dumki ko wani gyaran jiki ko wani gyaran kai kamar irin wannan salon da coiffure ayyuka ne da in suna cikin su za su wadata za su mancewa da cikin wannan yanayin da suke ciki da wani tashi hankali a ce har su yi wani tunani za su shiga cikin wani wata mugun hanya to yanzu zanen karewa da abala kuma samira mhm. bukata mai kiki zo ga bukata kike yanzu taki nake so in shi da da kina dinki yanzu kin hwasa babu kiliyan ba su biya ba su zuwa dauka kun ba wani yawo ba wani wuri kake iya tafiya ba na wannan kuma ba kasuwar saidawa yanzu bukata ki ni bukata na me ake ca kasuwan da ake zuwa ana saida muna saida kayan mu haka shine muna bukata a bude muna shi mhm. sannan a tallafa a taimaka muna aikin mu ya ci gaba sannan muna da me ake ca place waɗanda suka zo tare da mu kuma suna da yawa su ma ruwa ba su isa mu wani wuta ba ta isa mu abubuwa dai da gashi nan da yawa ruwa in an ka zo ɗaukar ruwa sai an samu wani lokaci ka rasa ma inda za ka ka sharo kana iya iya yin dejur ma kana da bidon gudana ke samu ko biyu muna da matsalar ruwa da mu da kuma inda suke shan ruwa da mu akwai nisa ni dai shirin na wani faransi hausa ya zo karshen shi amma kan yi kwana kwata-kwata da su zani kiran uli Oui. Zamu chronique, émission, tout ça, la fada. Et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Chers amis jeunes de la FADA, bonjour, c'est l'heure de votre chronique et aujourd'hui je voudrais vous parler euh, d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre société moderne. Il s'agit du voyage responsable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans la période des grandes vacances et qui dit vacances dit voyage. Ceci étant dit, il est essentiel de prendre conscience de notre impact sur l'environnement, les communautés locales et la culture lors de nos aventures à travers le monde. Le voyage responsable est bien plus qu'une simple tendance éphémère. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une façon de découvrir le monde tout en minimisant notre empreinte écologique et en favorisant des expériences authentiques et durables. L'une des premières étapes du voyage responsable est de choisir des destinations qui mettent en valeur la préservation de l'environnement. Optez pour des endroits où la biodiversité est respectée et où les initiatives de conservation sont encouragées. Par exemple, de nombreux pays ont établi des parcs nationaux et des réserves naturelles qui permettent aux visiteurs d'admirer la beauté de la nature tout en contribuant à sa préservation. C'est ici que nous allons prendre congé de vous, chers amis. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Voilà, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Merci à ces jeunes euh, de, qui se sont réunis à Kolo, ces gens de la région de Tilaberi qui nous ont permis de réaliser cette émission avec eux. kukan nasu mun ji bukatotin nasu mun ji dai kuma yane suke suna fuskantar wannan al'amari na rashin tsaro da jihar su ta shiga a ciki to yanzu mu cewa sai mun kara haɗuwa bisa kan wani shiri kuma sai mun ƙara haɗuwa bisa kan wani shiri muna fatan kwanciyar lahiya wannan a huta lahiya kuma a ci gaba da shagulgula lahiya